dam Ka tsakanin Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin na wannan mako ya mai da hankali ne kan karancin man fetur da ake fama da shi a wasu biranen Najeriya, ciki har da Abuja babban birnin ƙasar. Madalla. A Najeriya, karancin man fetur da ake fuskanta a Abuja headquarter kasar da ma wasu manyan birane na ci gaba da haifar da ɗimbin matsaloli ga al'umma da ma tattalin arzikin kasar. lamarin da ke haifar da kuncin rayuwa ga al'umma. Alhaji Bashir ɗan Malam shugaban kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ko ipman mai kula da arewacin najeriya ya bayyana wasu daga cikin dalilai da suka haifar da wannan matsala to alhamdulillahi matsalolin kala-kala ne kuma hawa-hawa ne kuma kowanne suna da irin nasu matsalolin yanzu idan ka ɗauki ita kanta najeriya ma sai ka ga nnpc din sai ta je ta yi ƙoƙarin samun dala sannan za a shigo da man to in an shigo da man aka ga an kawo kawo kago misali jirgi ɗaya jirgi biyu kaga kagon nan ana rarrabawa akwai masu private depot wanda suke wasu suna wari wasu kalaba wasu patakot wasu lagos nan lagos kamar cikin garin lagos to idan ya zo bayan da za a yi babban jirgi ya zo ya kara so haggin din depot din da kake rumbun da ake sauke wannan kaya kaga zai tsaya a tsakiyar ruwa ne sannan yan kananan jiragai su shiga su je su ɗauko shi to wannan kananan jiragen kowa ya san wannan kuɗaɗen da ake biyan su ba a biyan su da ne naira da dala ake biya su ko kuma ga yanayin yadda dala take kowa ya sani cewa ba wai official price dala din nan ake samu ba government price da ya je a basu za a je yawwa za a je yawwa haka ake samu wannan dollars din a je kuma a biya su to kuma shi kansa jirgin da za ka je ka ɗauko ya ɗauki wannan kayan da idan kana biya dala dubu goma ko dala dubu ashirin sai ka yanzu ya linka ya tafi dala dubu hamsin to kaga another problem ne shi ma wani matsala ne. Karancin man fetur ɗin na baya-bayan nan dai ya faro ne a daidai lokacin da aka yi fama da mummunar ambaliyar ruwa da ta mamaye ɗaukacin hanyoyin Lokoja zuwa Abuja da ta katse duk wata zirga-zirga tsakanin kudanci da arewacin Najeriya. Wannan dai shine dalilai da mahukunta ke bayyanawa a matsayin abin da ya haifar da cikas wajen wadata ƙasar da man fetur. To sai dai Alhaji Bashir ɗan Malam ya ce duk da cewa an fuskanci wannan matsala dole ne gwamnati ta duba batun hada-hadar kuɗaɗe na waje a cikin gida. ba mu da karancin mai a ƙasa amma karancin abin da muke da shi ya za a yi a ce a ɗauko wannan man daga guri ka za a ajiye shi yanzu kaga ai gwamnati ba ta ƙara kokobo ba har yanzu farashin gwamnatin farashi za ka siya amma ishu ɗin yanzu jirgin da zai kawo ma man ya sauke ma a cikin depot ɗinka a wannan rumbunan da yake bakin ruwan to shi kansa idan yanzu kana ba da dala dubu ɗari to yanzu sai ka ba da dala dubu ɗari uku dala dubu ɗari biyar to su wannan masu private depot ɗin kaga akwai hukumar nema masa akwai npa da sauran wasu caje-caje duk da dala ake biya ma'ana hukumomi na gwamnatin najeriya da eh. kudaden kasashen wajen ake biyan su su ma haka da haka ake biya su to kaga wannan shi ma ya karu cost ya sake karuwa to shi mai private dabbar idan ya zo ya aje sai kaga ga misali mai kamakon ya siyan ma 165 ko ya siyan ma 170 sai kaga ga in ya lissafa ya tattara abubuwan da caje-caje akwai local government akwai state akwai 'yan community ma 'yan masu zaman banza a garin nan nan cikin kaya cikin garin lagos kake su ma sai an ɗauki kuɗi an ba su wanda yake baka ji ba baka sha ba to irin waɗannan abubuwan suka su ma masu dafa ɗin sai suka tare suka yi musu yawa sai su dora su kuma akan makitar da mai gidan mai da zai zo ya siya shine zaka je ka ga in ka je za zaka ga an kawo an sama kaya 185 190 eh, ma wani gurin irin su kalaba da sauran gurare ko da 85 to bayan da za a yi kai kuma an ce eh, ba ma cewa aka yi ba kana sai da mai 185 kuma ka siye shi 185 daga inda kake siye ba ma wai primary depot din ba ba gurin da zaka je ka kai ba kuma zaka zo ka da kuɗin mota ta akalla naira arba'in da biyar eh, naira arba'in da biyu ya danganta da nisan destination din to idan ka hada sai ka ga manya ta samma kusan ɗari biyu da ashirin ko da talatin saboda haka akwai wahalar gasken gaske shi yasa wasu mutane da dama za ka ga gidajen masu a rufe domin ba za su iya ba a nashi bangare yusuf lawal othman shugaban kungiyar masu motocin dakon kaya ta najeriya nato ya bayyana irin matsaloli da ambaliyar ta haifar ga wannan harka tasu ta dakon mai akwai isasshen mai mai a najeriya wanda shi ma wanda ake da shi a cikin dafo-dafo na private dafo da kuma wasu na gwamnati akwai shi a cikin jiragen ruwa amma matsalan da ake ciki motocin namu wanda muke ɗauka muna rarrabawa su ne suke da matsala matsalan kuma shine matsalan hanya tun da aka samu matsalan nan na flood Uh, wato ambaliyar ruwa a wajen kogista da sauran wasu jihohi misali kamar bayelsa akwai wasu community wajen auci kuma da sakatare hanya wajen kwana bakwai banda wannan kuma tsakanin bidda zuwa agaye zuwa lambata hanya ta lalace an ba da kwangila ba a gama ba mu kanmu muna da mutanen mu a ƙasa suna nan suna aiki suna ɗan tuttoshewa wato matsala ita shi ne shi harkan jigilan mai idan aka samu tsaiko na kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wajen rarraba shi ana iya ɗaukan sati biyu sati uku a warware ta saboda mutane za su ji tsoro za su je su sai mai ko da ba sa buƙatar shi saboda haka fresha zo zo yi ma gidajen mai yawa ɗaya daga cikin matsalolin kenan na biyu motoci kuma wa'ansu sun lalace namu saboda ambaliyar ruwan da ta ci cika su saboda hanya kuma ta lalace da can sai kaga mota ta yi juyi so uku sau huɗu a wata yanzu bayewa sai so ɗaya sai yawan gyara sannan kuma akwai wani magana ta eh, diesel da motoci suke sha wani lokaci zaka ga maimakon mota ta shawo lita dubu ɗaya misali daga lagos zuwa kaduna saboda yawan tsaiko sai ta sha lita dubu ɗaya misali zuwa dubu ɗaya da zuwa dubu ɗaya ɗari biyar to wannan in ka buga in kuma ka buga da abin da za a biya sai ka ga kusan asara ne ka aikin Sosai ka ga masu motoci maimakon ka sa motar ka hanya ka je ka samu wani abu sai ka ga da za ka samu wani to wannan sai ya sa wasu matu motoci za su dan ajiye har sai an samu canjin yanayi amma in sha Allah yanzu tunda ita wannan maganar ambaliyar ruwa ta warware maganar hanya mun dan ciccike an ɗan samu sauƙi. To kowane hali al'umma suka shiga sakamakon karancin man, Suleiman Lawan Yaro, sakataren tsare-tsare ne a haɗiɗɗiyar ƙungiyar direbobin keke na fef ko kuwa daidaita saho na jihar Borno, ya bayyana mana halin da suke ciki. Na farko dai muna kai kukanmu ga hukuma musamman NNPC ta Najeriya da dubi a uban da jama'a suka shiga akan al'amarin rashin mai ɗinnan da cikin garin birnin Maiduguri da kewayenta al'umma suka faɗa musamman ta ɓangaren sufuri wanda ya kai yanzu duk inda aka shiga neman mai ba a samunta duk inda aka zo na gefe na titi na yan bumburutu ma me abin sufurin hawa ya fi ƙarfinsa ba zai iya saya ba al'umma suna cikin shan suna cikin akuba suna cikin shan wahala a ta bangaren su ɗan ifiman su ma muna roƙon su dan Allah yana kona a tsakanin su da gwamnati ne ma su dubi matsalan da jama'a suka shiga akan wannan al'amarin su taimaka a sako mana mai ta nan bangaren Najeriya a nan musamman jihar Borno mun zo mun shiga wani irin yanayi wanda mu lalle lalle muna buƙatan a sauƙaƙa mana mu samu mu ma kamar wayansu a cikin ƙasa mu samu sauƙin wannan damuwa da al'amura na sufuri da muka shiga Dan adam dan ɗan adam. Najeriya dai ta kwashe shekaru masu yawa tana fuskantar karancin man fetur saboda gaza gyara matatun manta, yayin da take kashe makudan kuɗaɗe wajen biyan kuɗin tallafin man fetur. Lamarin da ke jefa 'yan ƙasar cikin yanayi na ga koshi ga kwanan yunwa. Masana tattalin arziki irin su Dr. Kasim Garba Kurfi na ganin cewa dole sai gwamnati ta ji koken kungiyoyi da ke da ruwa da tsaki a harkar mai kafin samun sauƙin lamarin. Wannan magana da masu harkar mai suka kawo ya kamata gwamnati diba su ifman waɗanda suke sune ne independent marketers petroleum marketers of nigeria association of nigeria da kuma moman su ne major oil marketers association of nigeria dukkansu suna kuka cewa ba sa iya shigo da mai a ƙasar nan saboda waɗanda suke harkokin su ba da izinin a saukar da mai ƙasar nan suna neman a biya su a dala wannan ya hada da ita kanta nigerian port authority da nimasa a gaskiya al'amari cewa gwamnati ta san cewa ba a samun wadatacciyar dala a tantar bank to don me ba za a ɗaga ma waɗannan mutanen ƙafa ba a rika amsan naira kuma idan gwamnati ta ce ma'aikatanta sai sun amshi dala ga wanda zai shigo da abu a nan najeriya kuma shi ya amshi naira to kaga wannan matsala ce wadda take babba kuma ya kamata gwamnati diba ta in dai ana son mai ya wadaci mutanen nan nnpc tana shigo da mai ba don wani abu don ita ba wai sai central bank ta bata dala ba ɗanyen man da take sai da nan ne take samun dalata amma sauran mutane ba su da damar da za su sai da ɗanyen man da za su samu dala saboda haka yana da kyau gwamnati diba wannan al'amari in dai har ana son mai wadata a ƙasa. To masu sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan da ya daidaita mana sauti, Mustapha Adebisi, Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.